Malam ka taimake ni don Allah dan annabi rike ɗana kwana ɗari baya magana. Shigar ta ga can magana. <laughs> Suna nan sun cika danƙam. Dama fa an ce malamin nan ba shi da wasa tunda daga kamari ya zo. miliyan ɗaiɗaiɗai har goma <laughs> ka yi kama da wanda za a satan ma miliyan ɗaya ma balle miliyan goma ba miliyan goma nan ba a gurin mahaifina na samu su sai kira mahaifin na shi zo nan wurin me ka magana mahaifina to jariri ne ni wane ne kira kirawo ki a waya ne naji kamar kina magana da yan sanda ko ya dan kumbu ne aka kama yana da matsala a police station da wata mata ke idan kika fara kiran waya yanda kika san me bisharar yaki haka yau yaya ga address din sun turo na station da bin waya da nake kin ji ne ko kuma a ni ban gane ba Ayi, amai bakwai amai bakwai a da hama balaguro za yi ne haka za ki shiga min gida kai mata ta ne da can da nake shiga ba a magana muharramin ba sai yanzu kawai sai a saki gida kawai ka fado gidan matan aure musulmai a a sha sauran kajin a cikin firij ina maka albishir ma matakka san samun juna biyu <laughs> Allah Ubangiji ya ba ni auta, ya ba ki auta. Ke za ki kayyade mu yayin da zan haifa a gidan da hakike cewa na haifi na auta? Zai, kai ne ka ce mata iya ɗaɗe zan haifa ko me? ya bani da wani buri da ya wuce ki koma gidan baban mu. tun da dama wannan kaddara ta riga ta karasa karasa zuli kaddara ta kashe tsoho na ko wato ta koma gidan tsohon ki kuma wannan wani irin rashin mutunci ne ni sa aka ce zaka riga gaya magana ki fa gaya ni dan Allah dan annabi yaya yaya ya hakuri zauna abin da ya ce ta satan masa kuɗi naira miliyan goma abin da ya fi wannan ma inda wannan ne aikatawa zai yi a jananu kaga wannan duk abin da ka faɗa ranka ya daɗe a guje zai aikata shi